والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أنواع مسلمي musamman matasa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ban ji amsa sallama ku da kyau ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau rana ce ta goma ga watan rajab bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina kuma cikin baka takwas daidai yau ga watan ainihin wato afrilu to yau ne aka shawarta karanta wani abu ba za mu ce duka ba daga tarihin ɗaya daga cikin jigogi na da'awa turaku na kira zuwa ga Allah kuma ɗaya daga cikin sahabbai da suka yi gwa gwa gwa wannan sahabi shine Khalid ibn al-Walid Allah ya kara masa yarda kuma mun zaɓi magana a kan shi ne saboda dalilai da yawa da farko dai sahabi ne na annabi kuma sahabai akwai bukatar a ci gaba da bayanin matsayinsu musamman ga matasa a wannan marra tamu da wasu kan yawaita shiga intanet da leƙe-leƙe da tsokane-tsokane su je su tsokano abinda zai tsokane musu idan Allah kiyaye da haka sai muka sanya ma wannan haduwa suna a menene sunan takobin Allah zararre na tabbata ya kamata a ce su masu majalisun su fara gabatarwa tuku to kila sun je wani shiri ne ni kuma sai na bai kamata a jira ba amma duk da haka ba a makara ba zo ka gabatar da wannan maudu'in dan karku ji kamar an yi tsiye ba tsiye bane kawai na ga an riga an haɗu kuma ya kamata a fara saboda a samu yauran lokaci amma kwarai zan so su masu majalisin su gaya muku menene sunan wannan maudu'in da kuma abin da ya kamata a faɗi kafin kai tsaye mu je ga ainihin fara muhadara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومتى السلام عليكم ورحمة الله haba kada mu zama 'yan shekaru saba'in saba'in mana assalamu alaikum wa rahmatullah kun san kabbara fa tana da mahimmanci ai kabbara haba ne jikin na ji kamar babu karfi yau fa Khalid ibn Walid za a yi magana a kansa takobin Allah zarare a kan sai ka da ka ji akan su waye wane ne Khalid ibn Walid saboda gudunmawar da sahabbai suka bawa addinin musulunci har ya zo zuwa gare mu shi yasa wannan masallaci mai suna Khalid ibn Walid aka zaɓi a yi lacca a kansa alhamdulillah babban malamin wa Sheikh Muhammad ibn Usman Abu Asim hafizahullahu ta'ala sananne ne a wannan unguwa kuma alhamdulillah la nuzaki ala allahi ahad kawai muna faɗa abin da ya bayyana a gare mu ne malam ya dace da ya zo ya bayani akan wannan maudu'i na kan cewa wane ne Khalid ibn Walid takobin Allah zarare duk wanda ya shirya sauraron wannan lacca da za a yi akan Khalid ibn Walid ya yi kabbara kafan mu sa mata na gida su kabbara sun ji ana maganar Khalid ibn Walid kabbara su ta fita mu karfi wanda ya shirya sauraron wannan mawdu'i ya kabbara yan uwa masha Allah to wannan mawdu'i za ya magana akan Khalid ibn Walid sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kamar yadda zamu ji daga wurin malam hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin shi da sahabbai sun sha wahala a hannun Khalid ibn Walid saboda mutum ne mai kwarewa mai kwakwalwa mai kaifi mutum ne da ya san tsari da ya san tactics na yaƙi to saboda haka ina fatan yan uwa za su saurara za su ji tsarabar da malam ya taho mana da ita amma fa ku sani kan cewa shi fa duk yayin da aka yi magana na saurayi to saurayi ana ƙara tsuma shi alamar an tsuma ka kutuba alamar an tsuma ka shine kabbara mun fahimta saboda haka muna fatan kuma kowa yana tare da mai takarda kun san madam namu ya bambanta mun fahimta in ka zauna za ka ta boko za ka ta arabiya haka zaka ka ta wayewa saboda haka muna fatan kowa yana da mai yar jota san babu jota ka buɗe wayarka idan an faɗi kalma ka ɗauka dan ta yi ka ƙaraci zagayenka kafin ka gano ta sai ka daɗe so amma yanzu ka samu shortcut kawai ana faɗa ka ɗauka saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mana akan abin da zai faɗa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa ya tabbatar da mana bisa abin da zai faɗa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa mu ji maganar da za mu ɗauka mu amfani da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kuma mu tattaro hankulanmu mu tsaya mu saurari mai malam zai faɗa kuma Allah ya sa duk abin da zamu ji a wurin malam mu kokarin dauka mu aiki da shi wannan take a takaice kenan za ji ina harbewa kai ka san ɗalibi in yana gaban babban malaminsa dole akwai kwarjini yan uwa Allah subhanahu wataala ya samu dace الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين yan uwa ina sake muku sallama har wayo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <clears throat> nawa ne ga wata yau ga watan mai watan mai watan nawa kenan watan bakwai ko watan azumin tsofaffi ko kuma kun yadda ai ba maganan wani azumin tsofaffi in ko haka ne ya kamata a samu layya ta tsofaffi ita ma da nafilar tsofaffi babu wannan bakwai ko kuma goma ga watan bakwai dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijira annabi muhammad sallallahu daga makka zuwa madina kuma cikin baka yau ranar sha takwas ga watan afrilu shida. mu shine takobin Allah zararre akan kafaɗin makiya Allah wannan shine kirarin da annabi ya yi Khalid ibn al-Walid sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala an Khalid ibn al-Walid wannan sahabi <clears throat> muna so mu san wane ne shi da kuma irin gwagwarmayarsa da gudunmuwarsa kuma mu zaƙulo ababen koyi game da rayuwarsa don ya ƙara haska mana hanya musamman a wannan zamani da ke cike da faɗi da kuma tashi to maudu'in da yake nan kai tsaye bari ɗauko muku kulasa shi khalid sunan shi ibnul walid baban shi ana kiransa alwalidu walidu kuma dan mughira kun gane ko kenan ashe mughira shine kakanwa kakanwa khalid kuma na so in gaya muku abin da na sha faɗa kuma ɗazu na ji ɗan uwa yana faɗa muhimmancin in ana karatu kana da abin da kake ɗauka yawanci mun samu kama a wani irin marra ta zo a yi research a yi bincike a faɗa ba ka da alƙalamin rubuta abin da bakila baka taɓa jinsa ba wannan kasawa ne <clears throat> in takamar ka rikodin ne to yana iya ɓacewa a dalilin hari da ƙanjamo irin na waya kai wato virus na ainihin waya viral attack muna kiransa kanjamau din waya sai ka je ka ainihin rikodin ɗinka amma ka samu kanjamau na waya ya kanjame abin da ka ɗauka a kanjame to amma idan ka rubuta sun ce ma kutiba qarra wa ma hufiza farra da aka rubuta ya tabbata wanda aka haddace zai tafi ya kamata mu saba da wannan ah, saɓafa irin ta abin da ake da shi a rubuta ilimi idan ba a rubutu bacewa yake ya kamata ku san da wannan yan uwa matasa kuke zuriyar mun alfahari da ku ku saba da in kuka zo majalisin karatu a ko ina kana da abin da za ka rubuta la'alla abin da zan faɗa kila baka taɓa jin sa ba kila kaji an kamanta an sanatar da kai to kaji ka tafi magana ta ƙare gobe in aka sake ka kuma back to square one ba abin da ka rike saboda za ka ci gaba ya kamata a kiyaye wannan shi yasa in ana yi zan muku tambaya zan iya cewa ya sunansa ya sunan baban shi ya sunan kakan shi ya sunan kabilarsa ya sunan danginsa ya ya sunan kaza kaza da sunan misali ina fata kun gane ko kuma na tabbata za ku bada haɗin kai kan haka ya tabbata Khalid ibn al-Walid baban shi al-Walid kakan shi al-Mughira shi an haife shi ne a Makka shi Khalid haifafan makka ne kuma ɗan ƙabilar ƙuraish ne amma ƙuraishawa suna da rassa rassa branches branches branches misali in kashe hausawa akwai kanawa akwai katsinawa ba haka bane akwai sakkwatawa da sauransu akwai zage-zage to su mutanen maka ƙuraishu ƙuraishu ƙabilar waye annabi sallallahu alaihi wasallam ko to kabilar quraish suna da manya-manyan kabilu guda uku a makka kabila ta farko da ta fi shahara ana kiranta banu hashim kabilar wa kenan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin manyan kabilun maka akwai kabilar banu mahzum banu to kabilar ainihin khalid kenan shi ba ƙurai ne amma ba mahzumi annabi ba ƙurashi ne amma ba Hashimi sallallahu akwai kuma branch ta uku ana kiranta banu abdiddar zaka ji an cewa ne al-abdari al-abdari misali mus'ab ibn umair kaga abdari ne ba ƙurashi ne amma daga branch din mai abdarawa abdiddar shi kuma jarumin nan namu khalid ba makhzume ne an gane ko daga banu me daga banu to zan yi tambaya ya sunan shi ya sunan baban shi ya sunan kakan shi madalla haka nake son ku gayu barakallahu fikum gayu mutanen Allah eh Allah kara mana albarka amma ba ga gaye yana kwaba wando shi asdam ba ya gaye gaye ya zama tsami anan wallahi gaye ba ƙur'ani, gaye ba hadisi ka zama gaye tsami ka zama gaya wallahi ba gaye musulmi amma ana muku tambaya kuna ba da amsa masha Allah Allah ya ƙara muku albarka A aina aka fi Khalid madalla a wace shekara sai ka ce sai ku ce baka faɗa ba yi. kuma dama ta gangane wannan tambaya din malam ai ba zuwurin ba tukun an haifi Khalid ibn al-Walid a shekara ta 592 a kalandar Bature 592 AD karka ce AD CE Christian era to in haka ne barin tambaye ku manzon Allah ya girme shi da shekara nawa kenan ku yi lissafi an haifi annabi 570 Khalid kuma 592 a difference of madallah haka nake so ku tafi da karatu annabi ya ba shi shekara ɗai har ashirin da biyu manzon Allah ya kai haife shi idan a iya samun ɗa wanda baban shi ya gimi shekara ashirin da biyu da gudu ma kuwa an samu sahabin da tsakaninsa da baban shekara goma sha biyu ne sahabi uban shi ya girmansa da shekara goma sha biyu kai ka tsaya ka zama gundume mai shekara arba'in baka aure ba mai amfaninka ku yi aure samari da wuri Allah ba halin auren ‘yan matanmu ku yi aure da wuri saboda adadin bakin da ke kalmar shahada ya ƙaru al'ummar manzon Allah ta ƙara yawa masu girma masu su ƙara yawa ba ku san haka barakallahu fi to bi karatun dake dake Khalid sunan shi kenan baban shi al-Walid kakan shi al-Mughira kabilar sa Quraishu amma branch dinsa. banu banu Makhzum manyan branches na kabilar Quraishu a maka guda nawa ne uku banu Hashim banu makhzum banu abdiddar to su banu hashim gaskiya sun fi daraja kun san mai dalili saboda manzon Allah daga cikin su ya fito dole sallallahu alaihi sallam. to shi Khalid bin Walid baban shi fitaccen mutum ne a Makka a cikin Qurayshawa ana ji da shi mutum ne haziki mutum ne wanda in yi magana ba a in yi gita kara ba a ketarawa to amma kuma tsakanin kabilar banu makhzum kabilar su khalid da banu hashim dama akwai gasa tsakaninsu yau ko kabilar mu ana samun haka an taɓa samun yaƙi tsakanin kanawa da zage-zage ko ba haka ba ne a dace misali akwai wannan gasa har abin ya zama abin wasa ko katsinawa da hadejawa akwai wasa misali to akwai irin wannan lokacin da aka ce manzon Allah ya bayyana cin banu hashim sai banu makhazum abin ya bata musu da kai wa fikum nabiyyun annabi a cikin ku mu ba za mu yi da shi ba kaji asalin gaban baban Khalid kenan al-Walidu ibn al-Mughira wanda har Allah ya saukar da awi akan shi an kana ba malin wa banin إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم أنت wannan ونن كافر أكسوك الدعاية kuma shi wanda ainihin yake cewa in haza illa sihirin yusar in haza illa qaulul bashar shike da Allah Muhammadu ai magana sihiri kawai yake yi shine kuma ya haifi Khalid ibn al-walid na gaya muku an haife shi a shekara ta 990 da nawa manzo Allah ba shekara nawa 22 to a gurguje kuma rin gaya muku ya rasu a shekara ta 642 642 ku yi lissafi ya samu shekara nawa kenan a duniya ko lissafi mana 642 minus 592 wadda mai saukin gaske shekara nawa 642 minus 592 nawa ne rike shekara nawa ya kamar ba da ainihin baki ne kuma ɗa mana samari shekara 50 daidai duka da ka yi rayuwa duniya amma ya yi abubuwan mamaki da har kwalejin koyar da dabarun aikin soja na ingila da ake kira sandard suna cewa kai wani irin mutum ne khalidin nan domin shi ne ya yi tafiya kamar daga maiduguri zuwa lagos sau biyu a ƙasa khalid don ya kai wa musulmi ɗauki kuma suka rasa abinci da ruwan sha a hanya suka karya tinya suka sha wanda tinya kuma ruwan guba ne kuma ba abin da ya faru da su Khalid kenan dan ka san an yi maza sun tafi to kafin nan wurin Khalid ba shi bane dan mahaifinsa hmm, yana da sauran yan uwa kamar guda uku akwai alwalidu ibn al-walidi ibn al-mughira al-makhzumi dan uwan Khalid ne ubansa ɗaya na jama uwa ɗaya dan shi Khalid mahaifinsa ana kiranta Lubabatu Sughra Lubabatu As-Sughra ‘yar uwar wato bintul Harith ‘yar uwar Maimuna bintul Harith matar manzon Allah Khalid yana da dan uwa mai suna al-walid ibn al-walid ibn al na biyu akwai hisham ibn al-walid ibn al-mughira na uku akwai imaratu ibn al-walid ibn al-mughira na hudu khalid ibn al shine gurzum amma dan uwansa al-walid ibn al-walid ya riga shi musulunta in fact dan uwansa al-walid ibn al-walid Shi ne ma dalilin musuluntarsa za mu ji nan gaba ina fata an gane ko tambaya halina da yan uwa guda nawa dawa dawa dawa dawa alwalidu ibnul walidi ibnul mukhira da kuma hisham ibn walid jamil na uku kuma imara ibnul walid ibnul jamil ba na ce iyakansu ba kenan wanda ni na iya kaiwa gare su kenan a bincike da research dina kila akwai mata ba mu kawo su ba yana da ɗa ana kiransa Sulaiman har ma ana masa kirari Abu Sulaiman shine alkunyarsa larabawa suna matuƙar sha'awar samun alkunya ni ana kira na Abu Asim kai ba Abu waye rigayu ba aure Eh? ko Allah kawo lokacin amma ana so in kai aure ka samu ɗa a dinga kiranka da sunan ɗanka kai ko ba kai aure ba ana so ma ka samu wani suna mai kyau ka kira kanka misali abu tilawa mai yawan son karatun qur'ani yana da kyau ko kira kanka abul khair ne ne abul khair baban alkhairi kaga kanka sharri kenan ko ka kira kanka misali ne hmm? abul hikima babban hikima the father of wisdom sai dai kuma karka zama dolo inda ka zama abul hikima karka zama dolo dolo shine wanda yake baya iya faɗin gaskiya kullum sai ƙarya to karka karka abul hikima saboda ka laraba suna da wannan ana kiransa abuwa abu sulaiman khalid ibn walid ibn al-mughira al-qurashi al-makhzumi al-makki amma a ina ya rasu abin mamaki bai rasu a makka ba aina ina ya rasu a hims ina ne hims syria garin ana kiransa yanzu homs inda wancan mai mulkin azzalimi bashar al-asad ke ta kashe mutane a wurin Allah saukar da bala'i akan shi dan ya zalunci al'umma da yawa to a homs ya rasu Khalid ibn Walid akwai waɗanda ke cewa ina ne ma aka ce sunan shi takobin Allah sai mu ce to tsaya ku ji Khalid ibn Walid sunan shi Saifullahi shi yasa komo a yau in ka ji an ce da yaro Saifullahi to Khalid ne ko ba haka bane yawanci in ka ji an ce sunan yaro saifullahi to ka bincika sunan shi ana nufin wa khalid ne saboda neman albarka ga wancan sunan nashi in aka ce saifullah wato kan sakalin Allah zarare kenan an gane ko khalidu dan alwali yaushe ne musulunta ne malamai sun ba da ra'ayi da yawa kan lokacin da ya musulunta misali ku samu littafin babban malami ibn al-asir izzuddin mai suna usdul haba? ina so ku san littafin zan ba ku na reference ku je ku tsara bincike number one usdul haba. na biyu al-isti'ab fi ma'rifatil ashab na ibn abdul Bari namiri na uku al-isaba fi miji sahaba na ibn hajar al-asqalani na hudu littafin siyar a alamin nubala na imamu zahabi waɗannan guda hudu ba zan ƙetare su ba so yawanci su na fi dogara da su wajen tato mana abin nan ni ba zan je shiga wikipedia ba wikipedia a iya samun rudu ciki ila kafiri ma zai rudu ciki so in shiga wikipedia okay amma kuma ka je ka shiga ainihin islamopedia don a tace maka abin da ka samu ilimi ba wasa ba ne kuna jina da kyau khalid na ambaci littattafai na manyan malamai wanda su ne manyan sources din ku gaya min su zan kasa majalisin gida uku group 1 2 da 3 zan fara da ku ku gaya min littattafan da na ce ya kamata mu je mu ɗauko tarin Khalid ciki manya-manya na mace guda hudu group 1 ku gaya min guda biyu na na imam wa jamil na biyu fa tsakiya usul ghaba na wani malami ibn al-asir kai kokari na uku fa al-isaba fi tamyiz sahaba na wani malami na'am ibn hajar nil na hudu fa a waje babu samari ku saba da wannan yan uwa musulmi a saba da gun karatu ai maka tambaya feel courageous ka bada amsa to bari je can yan uwa da ke can wurin nan kawai da kun sallah ne kun alwala to a samu ne ba mu amsa littafi na hudu wanne ne ina so majalisin ya zama kamar muna cikin classroom ne kafin a tashi zaman to mu rike abu da yawa ba ai karatu a watsa ba abin da ka rike ba shi da amfani wadancan na baya wani littafi ne na hudu Allahu akbar babu amsa to na dawo gare ku 1 littafi na hudu kun faɗi usul ghaba jamil sanamin nubala na azhabi jamil al-isaba ina na hudu hudu na faɗa ne ai الله أكبر بابو تبرم باكو ذاتي A صحيح البخاري B الاستيعاب C سي... نعم الاستيعاب في معرفة الأصحاب نون مالمي ابن عبد البر النمري dole sai samari sun saba da irin wannan hadda ta karatu za ka ba sai ka baka lokaci a whatsapp kana tashin me kawai ɓata lokaci a instagram tana ɗaukan hotuna marasa amfani ko twitter ko tugo ya habibi ka saba da haddace karatu na'am fatartaqi fil ilmi khaira murtaqan wa taktafi sulzi khasada inji malama ka suka ce ina aka waye gari samani ba sa haddace karatu wallahi babu sai ka bata lokaci kana haddace ainihin abin nan Real Madrid kana haddace ainihin Chelsea man united ɓata lokaci a shirme kawai da kyau littattafan na muhimmai ne kwarai da gaske musansu. su usdul gaba na izzuddin ibn ibn al-asir da al istihab fi ma'rifat ashab na wani malami ibn abdulbar abu amr an-nimri na uku al-isaba fi sahaba na ibn hajar al asqalani na hudu siyaru alamin nubala na shamsuddin zahabi mu tsaya nan wurin in baka akwai al na ibn al har yau sunansa al the compendium of history compendium al-kamil encyclopedic analysis wato ya tara komai game da tarihi suna da matukar muhimmanci in kana so ka sani to baya ga wannan waɗannan malamai sun ba da ra'ayi kamar guda hudu yaushe ne Khalil ya musulunta wasu na cewa ya musulunta ne shekara ta biyar bayan hijira bayan an kori kabilar banu nadir daga madina ra'ayi na suka ce a'a ya musulunta ne shekara ta shida lokacin sulhul biya. uku suka ce a'a shekara ta bakwai ne amul wafud amma ra'ayin da mu muka fi karkata gare shi ne ya musulunta ne shekara ta takwas saura shekara biyu annabi ya bar duniya la ilaha illallah abu hurairar ya riga shi musulunta da shekara ɗaya shi da amur bin al suka musulunta a shekara ɗaya kuna jina da kyau abokinsa wajen gaba da musulunci a lokacin akwai ikramatu dan abi jahalin amma dan uwansa alwalid ibn alwalid shi ruta masa wasiƙa ce haba khalid mutum irinka mai cike da hazaƙa ya bar musulunci to kafin ya musulunta musulmi sun sha wahala a hannun khalid musamman a yakin uhud amma kafin nan tukun na gaya muku karatun keke da keke ne ina faɗa ina tambayar ku dan na son ku rike wallahi ina son ku saboda Allah uhibbukum fillah san da nake muku kuma abinda na sani in karantar da ku ku kiyaye wallahi dan kuma ku iya da sakon alkhairin babba cikin al'umma kenan abinda ka sani kar kai rowa dan ba sai ya kai ba Allah ne baka dole sai ka je kai bincike ka gaya ma 'ya'yanka da jikokinka da kannanka da abokananka har ma da iyayenka in baka baka da alkhairi cikin al'umma Allah ka samu zama masu alkhairi ku gaya min ra'ayoyi kamar nawa ne da ke nuna lokacin musuluntar Khalid Fat shekara ta nawa Jamil ta biyu shekara ta nawa lokacin Hudai madalla ra'ayi na uku shekara ta nawa lokacin Amul Wafud ra'ayi na hudu shekara ta nawa lokacin Fatahu Makka to lokacin da ya musulunta kuwa in muka ɗauki ra'ayi na ƙarshe kara ta takwas to in kai lissafi ni ba zan faɗa ba ko za ku faɗa a lokacin manzala yana shekara nawa kenan to madalla sittin da nawa to in muka ce annabi ya girme shi da shekara ashirin da biyu ah to kenan khalid na shekara nawa lokacin na'am ɗazu na tambaye wasu muna tawa a mota abin da ya faɗo min a talatin da tara haka ne 61 minus 22 mai difference din na'am ashe Khalid ya musulunta yana shekara 39 kaji maza amma ya rayu shekara 50 kuma duk cikin jihadi ƙarshe ma bai mutu a makan da aka haife shi ba a ina ya mutu hims ana kiranta ne homs a yau homs na so ku samu labarin da kyau ku rike shi saboda duk musulmi idan ba shi da tarihin magabata is zero baka rike tarihin sahabba kan rike tarihin okonko aiko tarihin ainihin things fall apart ike ikemefuna littafin cina ochebe ikemefuna menene mefuna? ga hadarin sahabbai ko tarihin mongofak mabudin kwara ko tarihin tsumburbura ka tsumburbure can gaba ɗaya amma ka san tarihin sahabatun nabi wallahi shine alkhairi ya shabab kuna bi na daki daki Khalid ibn al-Walid wato abin da ya faru kuwa ƙauraye kuma zan so a ƙarshe zan gaya muku sunan wani littafi mai shafi fiye da ɗari uku da wani malami malami ya a akan Khalid kawai ku je kasuwa ku samu littafin wato abin da tafi ke burge ni wato gwanintar larabci za ku karu da tarihi da kuma salo wajen saka magana a arabiya malamin da ya rubuta masa preface ɗinsa misali shine ainihin said kutub wani fitaccen malami wanda suka kashe a masar tun shekaru dadewa dan uwan professor Muhammad Kutub wanda yake shine ainihin supervisor na master's thesis na malaminmu da ke makka a doktor safar hawali Allah ya kara masa lafiya to littafi ne muhimmin gaske domin lokacin gabatar da karatu dole sai ka ba da ina ka ɗauko labarinka yasa ko tari za a karanta karka da labari sar ina ka ɗauko shi ina ba da shawara ga ɗaliban ilimi yan uwa ku samu littafin dr akram diya umari wani fitaccen malami ne mutumin iraq ban sani ko yana raye ba a haife 1942 ya karantar da a jami'a madina an ba da aron shi ne ya karantar cikin almajiran wannan malamin da ya rasu hadda babban limamin nan da ya rasu jiya a shek muhammad ayub kun samu labari ko ɗaya daga cikin harami ya mutu jiya ɗaya daga cikin limamin harami muhammad ayyub ku san shi ba ya shabab je ya rasu yana shekara 68 mahaddacin qur'ani in yana karatu sai ka tsiga jikin na tashi Allahu akbar limami ne a harami a madina wannan shine burin da zaka yi abin je je ya rasu الشيخ الدكتور محمد أيوب asalinsa mutumin ƙasar bama me ta yanzu nan amma ina ran Allah a makka aka haife shi yayi karatu a nan masallacin bin laden inda ka san maka da kyau hanyar jidda akwai unguwar shari al-mansur hanyar shari al-sittin akwai masallacin bin laden in za mu je harami sallah muka ran sallah muka tsaya mu sallah a wurin to anan ya haddace qur'ani to yana daga cikin almajiran shi wannan malami akram diya al-umari akram diya yana da littafi mai suna wato asira annabawiyya as-sahiha ba abin da ya dauko illa abin da ya inganta wannan zai taimake ku wajen kaurace ma ƙarya da shi kan yi game da tarihin sabai suna musu ƙarya su ina faɗin wannan dan presentation ya zama to rich ya kunshi abubuwa da yawa dan a samu abun rikewa shi yasa wanda bai rubuta ba bai haddace ba shi zai rasa da yawa abin da aka faɗi kawai ka do ka sai an yi karatu an tashi me aka faɗa to wallahi dai ina wurin ne amma dai kuma aka faɗa to Allahu alam to ka cuci kanka kuma abu ne muhimmi irin wannan darasi a ringa yin sa lokaci lokaci mu ringa ɗauko sahabbai ɗaya bayan ɗaya ana ba da labarin su Khalid ibn al-Walid Allah ƙara masa yarda wato yayi hijira a shekara ta takwas ya bar makka yace kai lokaci yayi in je in ga Muhammad Allahu akbar lokacin da lokacin ya gane gaskiya yayi ya je da shi aka yi yakin mu'uta yakin mu'uta annabi na raye aka yakin mota yana gab da barin duniya sallallahu alaihi wasallam wato malam wani yaƙi ne da aka yi aka kafsa tsakanin musulmi da rumawa an ce adadin rumawa ya kai mutum dubu ɗari biyu har da ƙari amma musulmi duka duka ba su fi dubu shida ba amma suka samu nasara wallahi suka samu galaba sahabbai manya-manyan jagorori guda uku ne annabi na su farko dai akwai zaidu ibn haritha ibn sharahil al-kalabi annabi ya ce shugaban da zai jagorance ku zaidu in an kashe shi ja'far ya ɗauki tuta in an kashe ja'far abdullahi ibn rawaha ya ɗauki tuta kaji manya mutanen manzo aka suka bar madina to khalid yana cikin rundunar lokaci ya riga ya musulunta ban zo muku na taɓo muku abin da ya faru a yakin Uhud ba tukun ku ji abin da Khalid yayi inda musulmi suka sha wahala hannunsa a dalilin musulmin sun saki hanya Allah ce mai أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير آية من لمبة 65 165 sorry 165 أشكن آل إمران to garin an kada ku a Uhud kuke cewa me faru ku ga makan kanku to Khalid ne ya zo musulmi kwantan bauna saboda sun bar inda aka ce su tsaya to zan zo kan wannan amma yanzu daga cikin abubuwansa an yakin mota da shi kuma malam aka yi wannan yakin sahabban nan duk aka kashe su wallahi annabi yana kan mimbari ya ce an kashe zaidu yanzu nan kafin labarin zuwa ko an kashe zaidu ya samu shahada ja'far ibnu abi talibin sai ya ɗauki tuta ja'far wa ma adraka ma ja'far rajulun batal jarumi ne ya ɗauki tuta ya ce kai ni fa ina jin ƙanshin aljanna manya mutanen manzon Allah yi kukan kura kafirai wajen dubu ɗari biyu ko dubu shida kawai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar malam ya ɗauki tuta ya yi kukan kura ya shiga cikin kafirai yana rera waka yana ya habbazal jannatu waqtirabuha tayyibatun batun baridun sharabuha wa rumu rumun qaddana azabuha alayya illa qaitu adirabuha ya shiga ciki yayi kukan kura yace oh ya aljanna ina maraba da ke wallahi ina jin kanshin ki ya koro kun shiga uku a hannuna ko dubu shida kawai dubu ɗari biyu dan ka san musulmi ba suna yaƙi da adadin su da imani imanin mu ne muka samu matsala astaghfirullah arna na shan giya musulmi na sha magana ta lalace matan ana na ciki akan titi ayyan musulmi la ilaha illallah arna na boye kayan musulmi na boyewa duk da bala'in da ya faru da mu na konewar kasuwa yanzu haka akwai masu boye kayan duk da haka suna cin karar ramadan sun zama summun bukumun umyu fahum la ya ba su hankali ya musulmi ba sa sallah kan lokaci ya musulmi na cin amana sai gulmace gulmace sai girman kai a unguwa rashin ganin girman magabata da banya musibatun ita catastrophe adadin su malam Ja'far ya shiga yakin kun san abin da ya faru Ja'far yana rike da tuta tutar an rubuta Muhammadu Rasulullah sai wani kafiri ya taho ya lababo ya sirnano ya zo ya guntule hannunsa da ke ɗauke da tuta sai tutar za ta faɗi ƙar sai jafar ya yi maza-maza ya cafe tutar gashi hannunsa na faɗuwa amma bai ce wuyi Allah hannuna ba don ba ragwaye ba ne ya ce hannu Allah ne ya kawo kinan ya kawo ka tunda mai duka ya kwace tafi abinka kawai amma ba zan bar tuta da ke ɗauke da sunan manzon Allah ta faɗi kasa ba sai ya cafe da ɗaya hannun sai wani kafiri ya sake zuwa ya kurɗaɗo ya sirnano ya yi dabara ya sake yanke hannunsa ya zai yi ne sai rungume tutan haka ga hannayensa ba a ƙasa sai aka sa takobi aka raba shi gida biyu ba abin da zai yi jafar ibn abi talib ya faɗi matacci annabi ce da sahabbai a yanzu haka jafar ya samu shahada yana fa madina su kuma suna fagen yaki khalid na cikin rundunar abdullahi ibn umar kamar da ke cikin muslim har yake cewa na kalli gawar ja'far akwai suka da mashi da sara da takobi da harbi da kibiya fiye da casa'in kuma duk ta gaba aka yi masa kar ka ɗauka ya juya zai gudu ne ka ji maza mutanen maza. Mun manzo Allah cewa lokacin da suka sare hannun Ja'far Allah ya canza masa da fikafiki guda biyu yana tashi a aljanna da su har ana kiransa da flying Ja'far Ja'far at-tayyar haba jama'a sahabai wasa ne sahabai irinmu ne mu ci koko da kosai mu kwanta muna ta ainihin numfashi mana ta mun share su ko su hana ido bacci suna karatun qur'ani sannan kace zaka zage su sai Allah ya fata fata da kai wallahi fata fata biji biji luwai luwai kasa kasa da kai Allah zai ai gashi nan kun fara gani so ku mai da hankali samari kar ku bari shedancin shi a ɗebe ku muna kishin yaran mu a unguwar mu muna son su son su kuma shine ba kudi za hmm, mu ba su mu ba su ilimin da Allah ya ba mu na karatu kowa ya gane wanda yake shi ya tsaro mu dai aikin mu gaya muku ko ku ɗauka ko ku yi dariya dariyar ku ta zam kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya za ku ki gaskiya za ku ki kafatan Allah kuma mana gaskiya gaskiya ba mu ikon binta da Jafar ya rasu har ma an ce sahabbai in suka ga dan Ja'far suka ce da shi yabna zil janahi ya kai dan mai fifike guda biyu Ja'far wai dauki tuta Abdullah ibn Rawaha shi ma haka kashe shi sahabbai suka ce to sai Allah ce ina kar ku ja da baya ga takobin Allah zararre cikin ku Khalid ibn al-Walid ya dauki gaba ya yi kukan kura ya yi kundumbala ya yi kulikulin kubura malam sai ga kan kafirai yana yana yana yana da kan kafirai malam yana nawa sai kafirai ke ce wushin ko wani aljani ne ya faru ba wani aljani bane Khalid bin Ibn al-Walid fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin Khalid kana magana mutum dubu ɗari da wannan adadi saboda imanin a su yake Tutaya za a yi ka samu irin wannan ayo abu ne mai sauki yanzu misali a fito ana cin mutuncin musulunci kaddara a shafuka na intanet shin baka iya rubutu ba ba za ka iya rubutu ba turancin wani dabo ne ko hausar dabo ce ko arabiya layi ɗaya biyu ka kare musulunci shine jihadin ka a zamanin yau idan ka tafi NYSC a jihar Edo jihar Delta koma ina ne misali kar manta kai musulmi daga garin musulmi karo kasar musulunci to kar ka yadda ka bi dawakin zage ka lalace kawai sai ka tuna cewa kai musulmi ne kar ka yi abin zai bata mutuncinka da sunanka Khalid da shi aka je wannan yaƙi na ina na mota kuma ana kiran yaƙin da wani suna ghazwatul umara eh wato yaƙin kwamandoji saboda zaid ai kwamanda ne jafar kwamanda ne abdullahi ibn wane ne kwamanda ne sai kuma khalid sannan kuma khalid ibn al-walid an samu nasara a hannunsa annabi ya kira shi takobin Allah zararre masu cewa annabi kira shi sun kace a ah, ku duba da kyau ne a cikin sahihul bukhari hadithan anas dan malik annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ke cewa ga zaidu in an kashe shi ga jafar ga ibn rawaha an gane ko sannan kuma sai ke cewa sannan ga takobin Allah annabi ne ya gaya masa bai wannan an kashe wani an kashe wani an kashe wani sai ce kuma hatta haraha sayfun min suyufillah wani takobi cikin takubban Allah yana nufin Khalid ibn kenan annabi ne bashi wannan title mai tsada title mai daraja to shine wasu malamai ke ta ah, tunda Allah ya kira shi takobin Allah zararre shi yasa har ya rasu yana ɗan shekara hamsin a garin hims a shekara ta nawa shekara ta nawa ba yana shekara nawa a shekara ta nawa ɗan ce da arba'in da nawa a kalandar bature a hijirar manzala yana shekara nawa a hijira na da shekara nawa khalid ya rasu ni ba zan gaya muku ba sai dai ba ku lissafi ku lissafi da kanku annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya hijira na da shekara goma khalid ya rayu shekaru goma sha ɗaya bayan haka sannan ya rasu kenan hijira na da shekara nawa ashirin da nawa shi zai yi daidai da 642 da na gaya muku yana da shekara nawa ina son ku rike lissafin a tarihi maimaita annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya hijira shekara nawa Khalid ya rasu ya rayu bayan wannan shekara ɗai ɗai ɗai goma sha ɗaya goma ga sha ɗaya edition menene zabin? madalla kenan ya rasu hijira shekara 21 kalanda bature kuma 642 yana dan shekara nawa to wane ne ya kira shi da suna saifullah manzon Allah to yau idan muka samu yaro suna saifullah ya yi kyau kawai ba za ki da komai sai saifullah kawai sai mu a saifullah yi kirari ne ko kuwa kirari ne shi wanda aka yi masa kiran suna shi Khalid ibn Wali. to sannan kuma Khalid ya halarci yakin fatahu Makka da yakin Hunaina an gane ko sannan kuma duk kayan da ya mallaka ya ce ya ubangiji na aje wannan yakin dan kai babu wani rintsi da Khalid ya shiga ba duk inda ji ana yaƙi zai je ya bada gudunmuwarsa baya ga nan Khalid ibn al-Walid ya yi wani babban ban sha'awa da shi aka je aka yaƙi Musailimatul Kadhdhab saboda bayan manzon Allah ya bar duniya malam sai mutane da yawa suka yi ridda suka bar musulunci to nan ne Khalid ya nuna jaruntakarsa ƙari kan abin da muka ji cikin waɗanda suka yi ridda a wani mutum ana kiransa musailimatul kazza wa zai gaya min sunan kabilarsa musailima sunan kabilarsa wa banuwa shi ne Khalid ya mun ji banu makhzum ko ba haka ba cikin quraish to wannan makareci musailima daga banu waye banu hanifa yayi da awar cewa shi annabi ne zamanin sayyidina abubakar as-siddiq abubakar ya tura khalid aje a yake su ya samu galaba kuma akan wannan kafirin wa kenan musailimatul kazzab a hannun khalid ne saboda ka ya jagoranci yakin ainihin ridda kuma shi ne ya kashe maliku ibn nuwaira saboda abin da ya bayyana na fasikanci shi wasu masu tarihi suna karya wai ya kashe shi dan ya auri matarsa wallahu yashhadu innahum lakazibun ba haka abin ya kasance ba har sayyidina umar na cewa khalid zan sauke ka daga wannan mukamin a yake ga sayyidina umar ka sauke yace ina ya umar wallahi takobin da Allah ya zare akan makiya Allah ne mayar da takobin cikin kube ba zai haka ba ya Umar da haka suke cewa daga cikin hikimar ma kila bai mutu a fagen fama ba tunda takobin Allah ne Allah ya bashi a zare dan lokacin da ya zo mutuwa Khalid yana kuka ya ce oh Khalid kalle ka duk cikin babu inda babu sara babu inda babu suka yace na nemi in samu shahada na so a ce a kashe ni saboda Allah amma Allah bai nufa ba wai ne ne khalil gashi zan mutu kamar mutu kamar raƙumi a yau sai ce la namat a'yunul jubana Allah wadan matsorata ashe kenan wa ba kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala ba za ka mutu ba sai Allah ta'ala ya gada maka duk runtsi yace wai ne ne khalil yau gashi zan mutu kamar raƙumi mislul ba'ir sai ce la namat a'yunul jubana Allah wadan matsorata wanda suke jin tsoro to akwai abin da Khalid yayi in muka koma baya kaɗan yakin Uhud wannan na baku a gurguje daga cikin abubuwan da ya shafi rayuwar su kenan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa a wata ruwaya tsaya ma ku ji yace Khalidu ibn al-walid sayfun min suyufillahi sallahu Allah ala al-kuffar wannan hadisi tirmidhi ya ruwaito da shi da waninsa babban malamin hadisi na wannan zamani al-imam al-albani ya inganta hadisin an gane ko sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bashi wani abu na gashin kansa annabi aka yi masa aski gashin gaban goshin annabi sai ce halin karɓo wani ikon Allah duk lokacin da aka fita fagen fama in halin ya sa gashin wallahi sai ya tankwarar da kafiri ƙasa malami suka ce wannan khususiyya ce babu wani dalili a ce shi ma wani wali ya ce shi ma ga gashin kansa kai annabi ne kai babu wani dalili tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum me jamil dole a kiyaye aqida da kyau Khalid bin Walid a yi abubuwa masu ban mamaki har inda yake cewa kamar da muka ji a Allah wadan matsorata saboda tsoron da suka yi to wannan kaɗan ne daga cikin abin da na ɗauko a dunkule a cure a mulmule a haɗauri guda amma kuma idan muka sake komawa da tafsili game da Khalid ibn al-Walid akwai wannan littafin da nake son ɗaliban ilimi ku mallake shi wannan littafi wato sunan shi Khalid ibn al-Walid sunan littafin kenan marubucinsa Sadiq Ibrahim Urjun Sadiq Ibrahim Urjun kal Urjun al-Qadim Urjun littafi ne wanda ainihin aka buga a saudiya yanda yake anan yana da shafi 360 wanda ya masa mukaddima wato shine ainihin shehin malami marigayi sai da kutub a ciki sai ɗauko wasu bayanai masu kyau sai na abubakar yana cewa wallahi mataye sun yi ƙasa a gwiwa sun kasa haifar mutum irin Khalid ibn al-Walid Jabakar Siddiq yana cewa ajazatin nisa an yansha'ana mithla Khalidin sannan Umar dan Al-Khattab kuma yana cewa Allah kara masa yarda hal nisa an mithli Khalidin iyo mata sun samu mutum irin Khalid ne to dama tsakanin Sayyidina Umar da Khalid akwai dangantaka ta nasaba ta jini kuma tsakaninsu to a cikin littafin ya yi bayanai kwarai da gaske masu matuƙar tsadan gaske dangane da khalid ibn walid amma a yanzu nan mu ɗauko abubuwan da suka faru tukur lokacin yakin uhud na son tambaye ku yakin uhud a shekara aka yi yakin uhud a shekara aka yan uwa ba wanda ya sani Allahu akbar yakin badar to a shekara aka yi duk ba ku sani ba a wace shekara Najeriya ta samu yancin kai don Allah ku gaya mu 1960 ah, nan kun sani ko Najeriya na da jihohi nawa kowa ya sani ba laifiyo ne musan tarihin kasan. yana da kyau amma abin muke cewa sanin tarihin sabon annabi wajibi yakin uhud an yi a shekara ta uku bayan hijira ne bayan an yi badar da shekara suka dawo a yakin badar an kashe kafirai da yawa daga cikinsu akwai wa abu jahal abu jahal kabilarsa ɗaya da khalid dan shi ma abu jahal daga banu makhazum ne amma baban khalid alwalid ya fi abu jahal shahara shi abu jahal saboda taurin kansa ma har manzon Allah ya kira shi fir'auna hadhihi al-umma wato fir'aunan wannan al'umma din saboda kafircinsa ina fatan gane ko to lokacin yakin uhud annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da sahabbai ku tsaya akan wannan dutse din wannan dutsen yanzu haka yana nan yanzu haka a filin uhud amma yana kudu da uhud in dai ka sa madina gaba kana kallonta to uhud na hagu dutsen kuma na ana kiransa dutsen rumat da akes ko hs sunansa jabalin rumat dutsen ar-rumat amma asalin sunansa jabalul ainai sunan shi kenan ainai wata ran a Uhud nake tambayar jami'an da ke kula da wurin nace da Allah ku gaya min ko kuna da labari dutsen Uhud din nan tsawonsa ya kai kilo nawa suka ce kilo takwas ne tsawonsa sa kilo 4 to a daidai wannan dutsen kafiran maka suka bullo annabi ya ce su ce ku tsaya a nan wurin ko kun ga mun fara samun galaba kar ku bar nan kar ku zo a kwashi ganima da ku Allahu akbar yace ko kun ga ana kashe mu kar ku kawo mana gudunmuwa ku tsaya da inda nace ku tsaya kun ji mun ji kun ji mun ji sai ya kira wani mutum ana kiransa Abdullahi ibn Jubairin yace ka zama kai ne komanda din su Khalid a lokacin yana cike da gaba irin ta da musulunci a lokacin gaya muku lokacin da aka haife shi yana yaro sai aka kai shi ƙauye a al'adar larabawa sai aka kai ka ƙauye a nan za ka je ka taso ka koyi larabci dan ka koyi farusiya saboda ka ya ƙware wajen culla kibiya ya ƙware wajen kibiya ya ƙware kuma wajen kokawa tun a jahiliya su biyu da shi da sayyidina Umar in suka fara kokawa in suka daga mutum suka nuna masamaniya sai sun yi tanderu da kai a ƙasa Allah ya bashi wannan karfi Khalid kenan to kuma clan ɗinsa tun ma a makka gidansu suke kula da harkar yaƙi duk wanda zai kawo maka yaƙi to gidansu aka ba su defense saboda haka ya kware yaƙi dama tuntuni saboda haka in yaƙi ya fito akan ce ina Khalid shi yasa abin da yayi wa musulmi a yakin Uhud malamai na can kash da Qurayshawa sun so ai da sai su kira ranan yakin Uhud yawmu Khalid ibn al-Walid saboda tunawa da shi sai malamai suka ce ina Allah ya ki wannan Allah ya zaɓe shi dan ya zama takobi cikin takubban Allah wajen daga addinin musulunci. Saboda haka da aka zo yakin Ainin Uhud Khalid na cikin runduna. amma kafin haka da aka kai shi kauye yana ɗan shekara biyar zuwa shida sai aka dawo da shi makka an ce kafin balagarsa ya gamu da ciwon ainihin cikin smallpox me smallpox da hausa ne kenan ita ce kyanda ko to ya gamu da ciwon kyanda har an ce tabo din ya samu tabo a ainihin wato kumatinsa na hagu da wannan ya bar duniya na fatan gane ko kuma saboda karfinsa har ma ana kiransa alwahid wato guda-guda ko ɗaya-ɗaya wajen kwari in tambaye ku ‘yan uwansa guda nawa ne fitattu alwalid ibn al hisham Ibnul? al imaratu ibn da kuma khalid Ibnul? al wanne fi shara cikinsu to shi imara din nan fa ibn al-walid bari ku ji wannan shine quraysha suka ce ya ku qurayshi ku dauki imara ibn al-walid ku je ku kai ma abu talib ku ce da shi ya abu talib mun kawo maka imara dan walid dan wan khalid wanda a makka yana cikin kyawawan samari ya iya ado kuma wajen rubuta shi'ir waka ya shahara a lokacin iya wakanka kamar ka ce hafizin qur'ani ne a yau sai suka ce ka riki imarat ibn al-walid ka ba mu muhammad mu je mu san yadda zamu yi da shi kar ka kamar kai hasaran danka ai ga imara mutum ne bi mutum sai abu talib ya ce tabbijan in ba ku dan dan uwana muhammad ku je ku kashe shi ni kuma min naku dan in ciyar da shi ku tashi kuma rubu mutanen banza abu talibin kenan to imara sani bai musulunta ko musulunta ba amma alwali to da aka zo yakin uhud lokacin khalid kafin ya musulunta da shekara nawa kenan ku bi da shekara nawa kenan in mun ce yakin uhud shekara ta uku ne madalla saura shekara biyar Allah bai gamda shi gaskiya ba tukun Malin ya ci ya ci ado yayi shirin yaki shirin bala'i quraysha suna takama da shi shine kan gaba malam musulmi da aka fara yaki a yakin Uhud wallahi musulmi sun fara samun galaba an fara karkashe kafir sun fara gudu wayo Allah wa kana amrullahi qadaran wa kana amrullahi maf'ula malan sai sabai suka fara gudu تصعدون ولا تلوون على عاد والرسول يدعوكم في اخراكم Allah ce ku tuna lokacin da kuka fara gudu kuka sun ɗauka an samu galaba ne kan su rasa ma yaki sai suka bar inda annabi ce tsaya ai da suka bar position ɗinsu. sai Khalid ya taho da wani irin tactical capacity wato a taktikiyya al sai biyu ta bayan fage malam wayyo Allah kawai sai ya yi wani irin kukan kura a kan jagoran abdullahi ibn jubair sai kashe shi haka ya dinga girbe sahabbai ɗaya bayan ɗaya saboda gudun da suka yi sai da aka kashe sahabbai ɗai ɗai ɗai har saba'in suka samu shahada sahabbai suna mamaki wanda ya dalilin wannan kuma shine khalid amma kafin ya musulunta ka dubi shanin Allah wanda ya wannan ta'addanci ka ji kuma Allah ya masa tukuccin shiga musulunci har gashi muna tarihinsa muna sha'awarsa muna cewa radiyallahu an ashe kullum ya kamata ka samu dace daga ubangiji ne kawai ka iya ganin mutum yana kan barna yana shaye-shaye ka ce ba zai shirye ba shirye ba ba ce. ka roƙa masa Allah ya gyara shi ko yaro ne musulmi ka gan shi yana tafiya ba da kai masa addu'a ka ce Allah ya gyara ka kar kai farin ciki da bacewar wani yaro ko wata yarinya saboda kai da kake ganin a gyara kake ai baka mutu ba tukun ko kuma aljannan nan ba taka bace shirya nan a hannun Allah ta'ala take akwai yiwuwar da kake gani bataccen nan ya gyaro nan ka ga lalace kafin kashe lokaci Khalid kashiya ya musulunta dalilin wannan yaki Khalid ya ƙara ciran tuta tsakanin Qurayshawa suka ji da shi to amma ƙarshe bayan shekara biyar fa sai gashi kamar da na gaya muku abadun na kowar muku wannan bayani da kanshi tashi je madina kafin ya zo annabi na cewa halin na tafi kuma sai gashi ya ya kalma shahada amma aka ce wanda ya dalilin musulunci sa dan uwansa al-walid ibn al-walid ibn al-mughira wasiqa ma rubuta masa yace lokaci bai gare ka bai ya khalid a ce mutum irin ka mai cike da fasaha da hazaka ya kafa gane kyawun musulunci a ce ka ɓalɓalce wallahi malam maganan nan sai ta shiga zuciyarsa har an ce ma ya yi mafarki ya ganshi cikin abu kamar kwalba cikin kunci kuma gashi Allah ya fito da shi zuwa ga wani fili suka ce a hakuncin nan shirkul mushrikina wa kufrul kafiri ai kafircin kafirai ne wannan filin da ka gani shine al-bahbuhatul islamiyya fili na musulunci da yaduwa Allah ya karɓi zuciyarsa kusan lokaci guda suka musulunta da Amr ibn al-As Amr ibn al-As da ya musulunta me ya faru yace ya Rasulullah wallahi ina so musulunta amma ina jin kunyin abin da ne maka lokacin ina kafiri Allahu akbar yace ina ina jin kunya a miƙa maka yace ya Amru miƙo hannunka yace al-islamu yajubbu ma qablahu ai musulunci na tumbuke duk abin da aka yi a baya ya musulunta magana ta gari da shi da Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid Allah khaira ya bar abubuwa na gado masu yawa ya bar ɗansa kamar da na faɗa Suleiman har ma ana kiran Suleiman Abu Suleiman an gane ko da kuma karikicin sa kuma ya rasu aina ne a Hims yana da shekara nawa hamsin a wace shekara ashirin da ɗaya bayan hijira a kalandar bature shekara ɗari shida da arba'in da nawa biyu manzo Allah ya gina shi da shekara nawa ashirin da biyu a ina aka haife shi makka a wace kabila quraish a wani branch na quraish banu makhazum akwai kabilar banu hashim da banu abdiddar yan uwansa manya fitattu alwalid hisham imara haka ne ko mahaifiyarsa lubabatu sughra yar uwar maimunatu bintul harith ina fata kun gane ko ku rike wannan da kyau baban shi alwalid ibn al-mughira to shi alwalid din na tsaya kuje kafirai suka ce ya ya shugaban qurayshawa kaji abin da Muhammad ke cewa sai ce ku ba ku da hankali <clears throat> ba ku da hankali ne kun ce mutumin nan boka ne wallahi ba boka ba ne in ji alwali baban khalil ba maganin su ba ta boka ba ce kun ce innahu la shahir. hal qala shi'ran suka ce la tayyib kun ce kaza kaza kaza to me zaka ce suka sai wallahi maganarsa akwai dadin ji ƙur'anin da yake karantawa laisa min kalamil bashar sai suka ce la ko ga karkace ne ce la gaskiya nake gaya mu suka ce dan Allah karfa mana asiri karka musulunta karka musulunta saboda daga bayanin ka muna ganin lafaka musulunta in kaga kare na san sanata kalmi dauka zai to sai girman kai sai haushi da yake Allah bai zo shi da mu ba me za ka ce game da suka ce ai sihiri ne suka ce masha Allah ai maganin Muhammad sihiri ne kawai ba boka bane saboda a dalilin wannan ta tasa yufarriqu bainal zawji wa zawjihi wal abi waladihi da haka sihiri ne shine Allah ke cewa wa qala in hadha illa sihrun yu'thar ai kansa aka saukar ai baban shi kenan karshe dai bai mutu yana musulmi ba ga arziki Allah ya koro masa amma yi mummunan karshe yan uwa musulmi matasan sunna Allah ƙara muku albarka wannan kamar tsoma allura a cikin teku ne yaya allurin ta ɗebo ruwa to in kana mugan tarihin Khalid littafi ne sukutun da gudana gaya muku sunansa Khalid na Walid na wani mawallafi Sadiq Sadiq Ibrahim Urjun saboda balagar littafin da kwarewarsa inda za mu ce makarance shi daga farkon ƙashi shafi 360 ina jin ɗaya bayan ɗaya za ku zara jiki ku gudu ku ce sadaka Allah al'azim iya abin da za mu iya kiya to kun ji dai abin da na gaya muku ina fata kuma kun rike wasu daga cikin manya-manyan darussa an gane ko ya halarci yakin mota ya halarta, so suka yi shahada kafin shi zaid bin haritha da kuma wa da kuma wa shi ya samu shahada bai samu ba a ina ya rasu a siriya har ma yana kuka da cewa kash gashi zan mutu kamar me raƙumi a kwance subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh